Ministan harkokin kasashen ketare na kasar jamhuriyar Kamaru Jean Belambela ya karbi bakuncin takardu guda hudu na kasashen waje amma mazauna a kasar ta jamhuriyar Kamaru a ofishinsa da yake babban birnin kasar Yaounde an da kowannen su yake dauke da sako na musamman zuwa ga shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Mustabiya na yin marawa kasar ta Kamaru baya kan yakin da take yi da yan ta'addan Boko Haram musamman a jihar Arewa mai nisa jakadiyan kasar Faransa da ke zaune a ƙasa ta jamhuriyar kamaru Kristen Robinson ta ce. Euh, zamu yi ƙoƙari matuƙa gaya na ganin cewa mun taimakawa ƙasar Kamaru da dakarun tsaro da kayayyakin yaƙi irin na zamani da ma bayar da labaru na sirri kan yaƙin da suke yi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Ƙasar Faransa da ƙasar Jamhuriyar Kamaru dama can akwai yarjejeniya tsakanin su na taimakawa da dakarun tsaro musamman ma a duk lokacin da ƙasar ta Kamaru ta shiga yaƙi da wata ƙasa. ƙasa ko irin yadda yanzu haka ƙasa take fama da maharan boko haram na tambayi injiniya bukar ahmadu masani ne kan hulɗoɗin ƙasashen waje da ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma ƙasar faransa ga irin fashin bakin da ya mini to dole ne kasan faransa ta kawo taimako yanzu kamar yadda kasar kamaru take fama da 'yan ta'addan nan na boko haram to farko ya kamata kasar faransa ta fara kawo gudunmawa wata cikin sauri ba sai wata ƙasa ta kawo na ta taimakon ba yanzu idan muka karkata musamman ga ƙasan amerika ne ta fara kawo taimako ƙasar kamaru kafin ita ƙasar faransa to kaga wannan yarjejeniya da suka yi kamar ba ta yi tasiri ba jakadan kasar algeria da na kasar congo har ma da na kasar canada dukkaninsu sun miƙa wa minista belan bela wasiƙun da suke ɗauki da shi don mika wa shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru paul biya kan yadda suke ƙoƙari na taimakawa ƙasar ta jamhuriyar kamaru wajen yaƙi da take yi da 'yan ta'addan boko haram muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ko sai santa afirka mu sabsabko mu ga mulkin nan na dabidda ko a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko. daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi